إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كشف الله به الغمة تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gukiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na talata ɗaya ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda yi daidai da goma ga watan agusta shekara ta dubu biyu da ashirin ɗaya meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Dani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Daura daga Ladima Road Angwari Mijiyar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafin bitarin albarka الملخص fikhi na الشيخ الدكتور فوزان fauzan حفظه الله تعالى da muka kwana a cikin fadlu tafaqquhi fi din alala kan fahimtar addini mun kwana a shafi ta shafi na takwas ana wa bugun bayan malam ya koro mana kasa-kasan malamai guda uku kashi na farko shine akwai waɗanda suka haɗa ilimi da aiki da shi wato ayyuka nagartattu kashi na biyu su ne waɗanda suka koyi ilimi mai amfani shine ilimi na addini amma ba sa aiki da wannan ilimin su kuma sun fada cikin waɗanda Allah ya fushi da su su ne yahudawa kashi na uku su ne waɗanda aiki suke yi tukuru amma ba tare da ilimi ba wa'annan su ne nasara batattu kenan wanda suke bautata wa Allah a bisa jahilci wannan su ne kasa-kasar da malam ya kawo mana na ilimi to idan muka duba za mu ga cewa yana daga cikin wato siffa da malam ya yi a ƙarƙashin wannan aya ta cikin suratul fatiha ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa'annan sune kaso guda uku kashi na farko shine sai malam zamu tashi gidi gaba da malam ya kafa hujja da maganan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab مجدد umma رحمه ta'ala تعالى رحمة واسعة يتي قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله wato shehin malami jagora musulunci muhammad bin abdulwahab Allah ya ji kansa da rahma ya ce wa amma qauluhu ta'ala kaga fadin Allah madaukaki da yace غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba waɗanda ka yi fushi da su ba kuma ba waɗanda suke atattu ba bi ma'ana ya Allah ka shiryar da mu tafarki mai tsakiya tafarki wanda ka yadda da shi amma ba irin tafarkin waɗanda ka yi fushi da su ba kuma ba irin tafarkin batattu ba waɗanda Allah ya fushi da su su ne yahudawa dalili sun san gaskiya ba sa aiki da shi wannan dalilin yasa Allah ya fushi da su su kuma wa'ancan batattun su kuma suna bautatawa Allah a bisa jahilci ba su sani ba kuma ba su yi bincike ba kuma ba su yi tambaya ba kuma ba su nemi sani ba kawai suna yi a makance suke bauta to sai Allah ya siffanta su da batattu to yace kaga wannan ayar inji wato shehin musulunci Muhammad bin Abdul Wahhab yace fal maghdubu alaihim humul ulama wa'anda Allah yayi fushi da su sune malamai allazina lam ya'malu bi ilmihim Waɗanda ba sa aiki da iliminsu ina fata an gane malamai ne su amma ba sa aiki da iliminsu ma'ana sun san gaskiya amma ba sa aiki da gaskiya to da yawan mutane sukan jahilci wannan matsalar idan an ce ma malami ba ana nufin dole sai kadai wanda malamin addini kadai ba yanzu misali idan ka san abu kaza haramun ne ana aiwatar da abin ka cikinsu saboda ka san gaskiya kataki a gane a harkan kasuwanci in dan kai kasuwa ne dan kasuwa ne kai harkan nan da kasuwanci a kan kaza ka san haramun ne amma ka ce in ba mu yaka baya ba za mu ci abinci ba Allah dai ya yafe mana to kai ma ka shiga ciki saboda ka san gaskiya ka take gaskiya da mutane da yawa suna yi wa abun gurguwan fahimta sai su ce a ai malamai ne ai malaman addini kadai ake nufi a'a duk mutumin da ya san wani abu ya take wannan abin ya aiki da wannan abin bayan ya sani ya shiga ciki ina fata an gane saboda haka ɗan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai ina fata an gane ɗan doka ne kai malami ne kai ɗalibi ne kai kowaye ma kai in dai ka san wani gaskiya kuma ka take shi to ka shiga cikin wannan Allah ka tsare mu sai malam ya ce waddallun su kuma batattu al'amiluna bila ilmin su ne mutanen da suke aiki tukuru amma ba da ilimi a ciki ina haka ya sa kake ka zawa to yanzu dan nayi haka ka laifi ne A za akwai mutum haka shi komai kawai zai ce kawai shi ma tun da ya taso ya ga ana yi shi ma zai yi Allah ne ya ce ba ruwansa manzo Allah ne ya ce ba ruwansa shi dai kawai zai yi to shi ma wannan shi kuma sai aka siffanta shi da siffa ta bata sai malam ya ce fal'awwalu na farko siffatul yahud siffa ce ta yahudawa ne sani a sake sani wasani sifatun nasara na biyu kuma siffa ce ga nasara kristoci kenan sai malam ya ce wa kathirun nasi da yawa daga cikin mutane idza ra'a fi tafsiri in ya gani a cikin tafsirin wannan ayar ta cikin suratul fatiha annal yahuda maghdubun alaihim wa nasara balun cewa lallai yahudawa su ne wanda Allah ya fushi da su nasara su kuma batattu ظن jahilu. sai mutumin da yake jahili ne sai ya zaci anna zalika makhsusun bihim sai ya zaci wannan ayar ana magana ne akan yahudawa kawai da nasara wa huwa yuqirru anna rabbahu faridun alayhi an yad'u bi hadha ad-du'a shi kuma ya tabbatar da cewa fa ubangijinsa ya fallanta a kansa ya yi addu'a da wannan addu'an a cikin sallah a duk sallan da zaka yi in ma baka karanta ta ba ai ba sallah ko sai ka karanta Fatiha kafin sallar ka za ta samu shiga ko to kaga kuma Allah ya wajabta maka alal aqalla a kowace rana zaka karanta ta sha 17 alal aqalla kenan mafi karanci ka karanta so 17 kaga wannan sai mutum wanda yake ya jahilci abinda ayan nan take nufi na sako kai addu'a kake Allah ya kare ka daga halin da wa'ancan suka shiga ko da wa'annan su ma suka shiga sai malam ya ce wa yata'awwadu min tariq ali hadhihi sifat kuma yana neman kariya daga tafarkin waɗanda suke cikin irin wannan siffa fa ya subhanallah malam yace tsankiya tabbata ga Allah كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه دائما zai koya زي كويا مكا يزاقا مكا يفلن تامكا cewa ka dinga roƙon Allah Ubangijinka ko da yaushe ba a zannihi annahu la alaihi minhu kuma mutum wai yi zaton cewa ba ana jiye masa tsoron kada ya fada ne. ina fata an gane dabar yaya Allah zai sa mana wajibi ne dole in zaka yi tsalla sai ka karanta Fatiha har manzo Allah ce ne sallar da babu ne Fatiha a ciki fa hiya khidajun batacciya ce babu ita to kuma a cikin Fatiha nan akwai wannan addu'an to haka ban haka kurin Allah zai sa ka kullum sai ka roki Allah akan wannan dole akwai wani sirri ya sa Allah ya ce ka dinga roƙan Allah ya kare ka daga fadawa wa'annan sifofin guda biyu siffa ta farko wanda Allah ya fishi da su Su ne wa yahudawa kuma dalili sun san gaskiya kuma suka take suka yin aiki da shi wannan dalilin Allah ya fishi da su su kuma nasara ba su sani ba kuma ba sa neman sanin su suna bauta ne akan jahilci kuma Allah baya son abota masa akan jahilci saboda haka dalilin haka aka siffanta su da bata to aka nemi aka ce ka dinga yi wa kanka wannan addu'an kullum dan Allah ya tsare ka daga fadawa wannan ai ba za Allah ya sa ka yin haka ba dole akwai sirrin da Allah yake jiye maka tsoro kada ka fada ciki ɗayan biyu kaga dole ko dai ka fada cikin wanda Allah ya fushi da su ko dai ka fada cikin ne wanda suke ajattu kaga wanda ya mata kuma ai ba labari gane Allah ya tsare mu malam yace wala yatasawwaru annahu yaf'aluhu kuma mutum baya surantawa akan cewa yana aikata hakan na addu'an hadha min zannu sau'i billah ce to wanda yana daga cikin mummunan zato da mutane suke yi wa ubangiji wajen jahiltan Allah kai ba banza Allah ce kullum ka karanta ta ba kuma dole duk sallan da za ka yi farilla ko nafila sai ka karanta ta kafin za ta samu shiga a wurin Allah kuma ya daura maka bautan kaga akwai sirri da yasa Allah ya ce ka nemi wannan tsarin saboda dole dai a cikin rayuwa ko dai ka san gaskiya ka take ko kuma baka sani ba kuma baka nemi sanin ba kuma kana yi a banza kaga dukkan su dai ne aikin banza mutum ne wancan sanin sa bai amfanar da shi ba shi kuma wannan ibadar da yayi akan jahilci ba za ta amfanar da shi ba kaga ya aikin banza kenan shi kuma wancan sanin sa kuma bai masa amfani ba Allah ka tsare mu malam yace ya ɗauko wannan a cikin tafsiru ayatin min alqur'ani karim na Muhammad bin Abdulwahab. shafi na goma sha bakwai zuwa takwas. malam yace intaha kalamu sheikh rahimahullah maganan shehin malami Muhammad bin Abdulwahab. Allah ya ji kansa da rama ya ce ya kare anan sai malam ya ci gaba da magana sai yace wa huwa yubayyinu nana الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة wato shehin musulunci Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa da rahama yana bayyana mana a cikin wannan bayanin da muka dauko hikimar da yasa Allah ya fallanta karanta wannan sura al-azima mai girma wace sura sai ce suratul Fatiha al-Fatihatul Kitab min kulli raka'atin min salatina a kowace raka'a a cikin sallanmu Allah ya fallanta cewa ni da kai dole karanta fatiha saboda me sallanmu ta samu karbuwa a wurin Allah kuma a cikin sallar sai mun yi wannan addu'an. ai ba a banza Allah ya sa mana mi wannan addu'an ba saboda hanyoyin da zai sa mutum ya fada ɗayan dinnan suna da yawa shi sa a koda yaushe kana buƙatan Allah ya kare ka daga fadawa ɗayan dinnan. ko dai ka sani ka take sani ko kuma ka ki sanin kuma ka ki neman sanin kuma kana bautata Allah akan jahilci shi kuma Allah ya karba kaga dukkan su ne shawiya ne ko aka bi shawiya ne shi wanda ya bata lokaci ya sani sanin bai masa amfani ba ya aiki da shi ba shi kuma wannan bai sani ba kuma ya dinga aiki tukuru kuma aikin a banza tunda ba wanda Allah ya ce yi ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata mun gari. to shi ne sai malam ya ce fardiha wa nafliha sallan farilla ce ko sallan nafila duka Allah ya fallanta dole ka karanta fatiha lima tashtamilu alaihi min al-asrar al-azima abinda yasa Allah ya daura mana wannan abinda fatiha ta kunsa na sirri masu girma fatiha ta kunshi sirrori masu girma shi sa ake kiranta suratu sala surar sallah sunan daga cikin sunan fatiha me yasa lokacin da kace Allahu akbar kai uh, wato du'a istifta kai isti'aza kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah a sama saman al'arshinsa zai ce wa mala'iku hamidani abdi wane bawa na gashi can yana gode min duk fatihan duniyar da za ka karanta a tsalla, wannan abin da ke gudana kenan in ka ce ar-rahmanir rahim sai Allah ce wa mala'iku asna alayya abdi wa na gashi can yana yabona idan ka ce maliki yawmiddin sai Allah ce majjadani abdi gabawa na can wani yana girmama ni in ka ce iyaka na'budu wa iyaka na sa'in kai muke bautatawa kuma kai kadai muke neman taimakonka sai Allah ya ce hadha baini wa baina abdi wa abdi ma sa'ala wannan tsakani na ne da kai bawa ne sallan nan ne kake so sai ka ce ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في التي هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأله sai ce kaga kai wannan addu'a sai ce duka wannan na bawa na ne da abin da roke ni Allah fa ke faɗi sai kuma Allah ya shaddanta maka sai ce ka ce amin ko sai manzo Allah ya ce a hadisin Bukhari da Muslim sai ce man wafaqa ta'minuhu ta'minul mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda yace amin fadan amin din sai dace daidai wa daida da na mala'iku duk laifin da kai wa Allah an kankare shi a ga sirrin da ke cikin kenan ne fatiha da yasa ne Allah madaukaki ya fallanta maka saboda kullun kana neman shirya amma ɗabi'an ɗan arewa in aka ce wa na Allah shirye ka sai ya turus. to ni batacce ne da aka ce ma Allah shirye ni kai ma Allah shirye ka ko ba ka bane ka ji wani fa kawai haka kurin zai kalle ni waye ce Allah shirye ni amma ni mutumin banza ne ah. kaga anan ya jahilci me ake nufi da me shirya wanda kullun a sallarka da farilla da nafila sai ka roki me Allah shiryar da kai to kawai dan wani ya kalle ka ya ce Allah shirye ka ba sai ka ce abin da gudu ba amma sai ka fara kumfan baki kana huci kamar maciji ya fasa kai wai an ce ma Allah shirye ka to da kana iskanci ne da za ce Allah shirye ka wai tunaninsa sai a tacce kadai ake ce mai me Allah shirye ka kaga anan mun jahilci sirrin da ke cikin me Fatiha to malai ce to saboda girman Fatiha ba kullum muna roƙon Allah ya shirye da mu kada ya jarabce mu faɗa cikin ɗabi'ar wa'annan da Allah ya fushi da su suke ya hutawa, ko kuma wa'annan da suke bautatawa Allah akan jahilci su ne tsara. kullum sai ka roki Allah ina fata an gane to shine sai malam yace allati min jumlatiha hadha ad-du'a azim wanda a cikin sirrin mai girma na Fatiha jumlolinta akwai wannan addu'a mai girma shine ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كاسن وانيني kake cewa Allah shirya da kai zuwa gare su shine annabawa siddiqai shahidai da salihai shine fa kake cewa Allah ya baka dama ka bi wannan tafarkin ai ba karama addu'a kake yi ba ina fata mun gane to shi sai malam yace an yuwaffiqana Allah li suluki طريق أصحاب العلم النابع والعمل الصالح شيني كان روقان الله أن يوفقنا الله cewa Allah ya datar da ni da kai dukan gabaki ɗaya li suluki tariqi ashabil ilmin nafi' wajen ban tafarkin ma'abuta ilimi mai amfani su ne masu aiki da abinda suka sadi. wal amalu salih da kuma nagartaccen aiki shine ba akan jahilci akai ba an yi shi ne bisa karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana neman ladan a wurin Allah sai malam yace allazi huwa tariqun najati fi dunya wal akhirah wanda shine tafarkin tsira a duniya da lahira inda kana so ka tsira a duniya ka bi wannan tafarkin ko kuma kana so ka tsira a lahira ka debu wannan tafarkin bi ma'ana a duniya ake samun ina lahira kuma a duniya ake rasa ina lahirar duka biyun ko kana so ka samu lahirar to a duniya ce in kuma kana so ka rasa lahira a duniya ce duka alkhairanka shine zai sa ka samu lahirar sharrinka kuma shi zai sa ka rasa ne lahirar haka ne duka dai a duniya ce ake samu sai malam yace wa an yujannibana tariqal haliki kuma kana roƙon Allah ya nisantar da mu da ni da kai dukkan mu gabaki daya daga tafarkin halakakku sune yahudawa da nasara ce Allah ya tsare ka daga bin hanyar da suka bi na farratu bil amali salih wanda suka yi sakaci wajen ayyuka nagartattu ko bil ilmin nafi' ko kuma da ilimi mai amfani ilimi mai amfani shine ilimin da ake aiki da shi amma ba tarin yawan ilimin ba ina fata an gane ba fasaharsa ba ba iya salon sanya in maganan mutum ba a'a ilimin da duk abin da za ka faɗi kana aiki da shi shine ilimi mai amfani ba cewa kafi kowa ilimi ba ina fata an gane ba ce ko kafi kowa kaifin hajja ba ba a ce kafi kowa iya tilawa da ƙwarewa a karatun ƙur'ani ba ko kuma a ƙwarewa a karatun hadisi ba ko a ƙwarewa a karatun tauhidi ba ko a ƙwarewa a karatun zikiyu ba ko a ƙwarewa a karatun nahu ko balaga ko sarfu ko adadi na larabci a'a wanda ya sani kuma yana aiki da abin da ya sani wancan duk tarin yawansa sunansa ka matsalil himari ya hilu asfara kamar kwatankwacin jaki ne da lodin littattafai a kansa da farko shi kasan jaki jakin littafi ba haka ne? yana ci sannan yana karantawa? baya karantawa kaga ba yi da amfani kenan ya lodi abinda baya masa amfani kenan bi ma'ana in mutum na da tarin ilimi amma baya aiki da shi kamar jaki ne da lodin kaya a kansa kaga bai da amfani gare sa to haka irin wannan mutumin yake Allah ka kiyashe mu Allah kuma ka tsare mu sai malam yace thumma i'lam ayyuha alqari'ul karim sa'annan ka sani ya kai dan uwa mai karanta wannan littafi bi karamci annal ilman nafi'a innama yustamaddu min alkitabi was sunna lallai ilimi mai amfani ana cira toshi ne ana ɗauko shi ne daga ƙur'ani da sunna shi ilimi mai amfani ƙur'ani da sunna sai malam ya ce tafahuman wata dabburan fahimtan ka na rayuwa ya dace da fahimtan ƙur'ani da sunna Ka dabburi gane matsaloli na rayuwa ka yi zurfin tunani a kai daga ƙur'ani da kuma sunna ma'alisti'anati ala zalika bil mudarrisin nasihin tare da neman taimako daga masu karantarwan addini an nasihin masu yi wa mutane nasiha ina fata an gani. tare da neman taimakon malamai na addini masu yin nasiha ina fata an gane mai mana nasiha ga abin da ya kamata mu yi ina fata an gane ga abin da ya kamata ka yi ga kaza ga kaza ga kaza ina fata an gane kaga anan saƙo ne ake isar maka yanzu ɗan mintuna biyar zuwa goma ta tukure mana nasiha kan ne abin da ya dace ne kaga nasiha aka yi mana ko Allah ya saka masa da alkhairi to aiki da shi kuma shi ma wani abu ne ba ilimin kadai ba Ka yi aiki da abin da aka gaya maka to shi ma wani abu ne to shine sai malam ya ce to ka samu malamai masu yin nasiha wa kutubun tafsir da kuma littattafai na tafsiri wanda suke bayani akan Qur'ani abin da Allah ya ce manufar Allah akan aya kaza ina fata an gane amma bayani ba a ɗauko aya a fassara maka yadda kai kake so ba in alhaji ne kai ko yadda kai kake so in honorable ne kai yadda kai kake so in distinguish ne kai ko yadda kai kake so in his excellency ne kai yadda kake so idan commander of the chief of an forces ne kai ko a ce ga abin da kake so sai a labarta ma a ce ayan nan ga abin da take nufi abin da kake so ne a'a yanda Allah ke so kuma manzan Allah ya fassara ta ga al'umma shi shine sako ake gaya wa mutane wannan shine ake kira al-ilmun nafi ilimi ne amfani a isan maka da sako ko da ba ka so a gaya ma gaskiya ina fata an gane sai dai ka ji haushin mutum don ya gaya ma gaskiya amma ba ka ji haushin shi don wani abu ba sai daga ce ya cika shi irin wannan sai ka ce ai ya cika iya yi komai da ruwanka ne shi ina fata an gane kaga wannan ya maka nasiha ne wanda zai amfane ka a duniya kuma zai amfane ka ina a lahira to malai ce irin wa'annan sai ce wa shuruhul hadith da sharhin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abu kaza sai a ce ga abin da hadisin nan ke karantarwa yana cewa kaza yana cewa kaza kaga an fito maka da ma'anar da ka gane amma yanzu nan jiya ba mun yi karatu ba mana ya koro mana hadisi sai kawo sharhi ba yace ga abin da hadisin ya kunsa ba kaga wannan shine abin da ake nufi ma'anar kenan sai ya ce wa kutubul fiqh da kuma littattafan fiqh ka fahimci addini kamar wanda littafin da ke gaban mu kan fikihu ka gane addininka yanda za ka bautata wa Allah sannan ka san yanda za ka yi rayuwarka nan duk malam yana maka bayanin fahimtar addini ne falalar fahimtar addini wato wanda ya ka daraja a wurin Allah shine wanda ya ka gane addini in ya zamana cewa inda kake rayuwa a matsana'antanka ko a kasuwar da kake ko a shagon da kake da inda kake ina ba an gane ko a ofis da kake ba wanda ya kai ka gane addini to ba wanda ya kai ka falala a wurin Allah sai wanda ya fi ka gane addini a wannan ofis din to shine ya fi ka daraja a wurin Allah kuma ba tarin ilimin ba aiki da kuma shi an gane sakon to wannan shine sakon da malam yake so mu fahimta falalan mutum ya gane addini kuma ya aiki da shi sai malam yake wa kutubin nahwi da kuma littattafai na nahawu don ka fahimci larabci kai aiki da abin da ya kunsa saboda in babu larabci ba za ka iya gane addininka ganewa na intacciyar ganewa ba saboda mafi galibi na abin da kake so ka gane addini da shi shine an rubuta shi ne da larabci ba da turanci ba ba kuma da faransanci ba kuma ba da canisanci ba ina ba ta an gane da girkanci ba kuma an rubuta shi ne da larabci saboda ka in kana so yi wa addini kyakkyawan fahimta ku koyi larabci ina ba ta an gane shi ne sai malam ya ce wal lughati arabiyya da kuma littattafai na harshen larabci allati nazala biha al karim wanda qur'ani mai karamci aka saukar da shi da harshen larabci sai malam ya ce inna hadhihi al-kutub lallai wa'annan littattafan liqul li fahmil kitabi was sunna hanya ce ta farki ne wajen fahimtar qur'ani da sunna yanzu kana so ka gane qur'ani kana so ka gane sunna ko ko koyi larabci zai sa fahimci sunna kuma zai sa ka fahimci me alqur'ani saboda yanzu ana karanta alqur'ani lafiya lau ji Allah ran mana karatu yana gangaro ayoyi sai ga wanda yake fahimtar ma'anar zuciyarsa ta karaya yana gano wa'ansu abubuwa in an faɗi wa'ansu ayoyi sai tuna ni ina irin wannan laifin yanzu na mutaka akwai matsala sai fashe da kuka ina fata an gane fashewa da kukan da yayi ya kankan da kansa ne a wajen wa Allah sai Allah ya tausaya masa ya ce ashe yana tsoro na tuna yafi masa kaji sirrin kenan ina ba ta an gane to amma ɗabi'an ɗan najeriya ko ɗan afirka in ya ganka kana kuka ya cewa na kaman mace wallahi ko eh, shi shi abin da bai taka karya karya ba wallahi zuciyar mata yake da shi kaji to in ba ka tsaya a gaban Allah ka yi kuka ba a gaban wa ka tsaya ka yi kuka duk wanda ba ka yi kuka a gabansa dai ba Allah ba ne banza ne saboda bayi da wuta bayi da aljanna gane ba yi da wuta ba yi da aljanna ba yi da talauci ba yi da wadata da zai bata haka ne Da amma sai ka ga ɗan adam zai tsaya a wajen ɗan adam ɗan uwansa ya dinga rusa kuka ina ba ta gani, amma ya tsaya a gaban ubangiji ba zai iya rusa kuka ba kuma in ya wani ya rusa kukan sai ya dinga mamaki to shi wani ne a ciki amma kuma zai iya rusa kuka a kan abin duniya jarabce shi kila iyalinsa matan shi ta mutu ya ta rusa kuka haka ne ɗansa ya mutu ya rusa kuka mahaifinsa ya mutu ya rusa kuka mahaifiyarsa ta mutu ya rusa kuka amma ya tsaya gaban ubangijinsa ba zai iya rusa kuka ba kuma idan Allah ya yarda da kai kowa a duniya wallahi ko makiyinka bayan da zai da kai in kuwa Allah na fushi da kai ko masoyinka bai sai aka abin da Allah bai baka ba to amma mutane da yawa kuma gane wannan sakon ba sai ka ga mutum ya ɓata lokacinsa maimakon ya nemi yardan Allah sai ya nemi yardan mutane shi kuwa ɗan adam ɗan adam riban nas la tudrak yardan mutane ba a taɓa kule shi ba za ka taɓa ba shi sa a hadisin abu huraira wanda imam bukhari da muslim suka rawaito manzala ya gama fayyace mana magana yace iza a Allahu 'abdan idan Allah ya soka na da jibril musamman Allah zai shelanta ya kira mala'ika jibril sai ce ya jibril ya kai mala'ika jibril inji Allah fa inni uhibbu fulan ni Allah ina son wani fa hibbahu kai ma umarni nake baka ka so shi atake fa yuhibbuhu jibril atake mala'ika jibril zai kaunace ka a zuciya kauna ta ibada saboda ne mahalicinsa ne ya ce ya suka fayunadi jibrilu ala sama'i mala'ika jibrilu sai ya shelanta wa mala'ikun da ke sama gabaki ɗayansu rankata kafinsu kwaco kafinsu zai kira su zai ce inna allaha a habba fulanin kai jama'a lallai Allah na son wani sai a kira sunanka Allah ka sa mana ciki Rahibuhu, dukkan ku umarni ne doka daga Allah ya ce kowa a cikin ku ya so shi dikiri ne fa yuhibbuhu alu samai duka mala'ikun da ke sama sai su kaunace ka Allah ka sa muna cikin su sai manzo Allah ce fa yudhu lahu qabulan fil ard shikenan sai ka samu karbuwa a kasa ashe kenan sai ka samu karbuwa a sama kake samun me karbuwa a kasa kaga abin da muka gaza fahimta kenan sai mu ta baka lokaci akan me neman yadda mutane wannan ba yana korewa cewa wani ya maka sharri ka ce ka yi kokari don ka fayyace a'a eh za ka fayyace amma za ka mika alamar ka zuwa wa Allah ina fata an gane sai ya ce ci kusan hadisin wa idza abghada Allahu 'abdan wa fi riwayatin imri'an idan Allah ya ki wani mutum ko kuma wani bawa daga cikin bayinsa na da jibril sai ya kira mala'ika jibril in ya jibril ya kai mala'ika jibril inni ukhidhu fulan Allah ya ce ni Allah ina kin wane sai a kira sunansa Allah ka kiyashe mu sai ya ce fa abghidhu kai ma doka na baka su wannan mutumin fa yubghidhu a atake mala'ika jibril sai ki wannan mutumin Allah ka kare sai ce fayunadi jibrilu ala sama'i sai mala'ika jibrilu ya shelanta wa dukkan mala'ikun da ke sama ranka ta kaftinsu zai ce inna allaha abghaba fulanin lallai Allah na kin wani fa abghiduhu kuma doka ne Allah ce kowa a cikin ku ya kisa Allah ka kare mu Allah ka kare mu daga wannan bala'i sai ya ce fa yubghiduhu ahlus sama'i duka mala'ikun da ke sama sai su ki wannan mutumin fayudu lahu fil ardi baghda daga nan kuma sai a shimfiɗa mai kiyayya a duniya duk inda yaje ba mai kaunansa kowa na jin hausansa ashe kenan sai an soka a sama sannan ake son ka ina kasa kuma sai an kika ina a sama ake ka ina a kasa to yanzu me ake so mu gane da wannan hadisin mu nemi ya da sama bai dukkan amma saboda raunin imaninmu da kwaɗayinmu da abin duniya kullum neman yadda mutane muke kana Allah ba shi sa kake gani kullum muna cikin bala'i kuma manzo Allah ya yi mummunan addu'a ga duk mutumin da ya sa duniya a gaba yace ta isa abdul dinar kai ba wanda ke kuka wa dinari kullum ina ka fito neman kuɗi da zaka yi neman kuɗi kana da lokaci a'a wani lokaci kake da shi kuɗi shi komai nashi kuɗi ne kawai sai ce to wannan ya wahala sai isa abdul dinar bawan dinariya ya wahala kai ƙarshe ma manzo Allah ya ce fa idza shi ka falan ya Allah in ya taka tsaya kada ka bar tsayen ya fita a kafarsa E sakon in ya shiga matsala kada ya fita a cikinta. shi sa ka duba da kyau ka yi wa kanka karatu na su duk wanda ya sa duniya a gaba za ka ga yana cikin miserable life baya taɓa samun jin daɗi a zuciyarsa kullum yana cikin tashin hankali saboda wannan addu'an da maza Allah yi Allah ka tsare mu Allah kuma ka yi sarki abin da zai sa mana kwaɗayin duniya mu manta da lahira a wannan gaban ne kamata mu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba wanda shine zai zama majalisi na hudu a jerin banan kafin wannan littafi sai mu daura akan fawajibun alayka ya akhil muslim malam yace to wajibi ne akan ka ya kai dan uwana musulmi sai ka ji bayanin idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba haka anan zamu da sa'aya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi a'a ai abu ne wanda ba a taba wadatuwa da shi in akwai wanda ya kamata ya wadatu da neman ilimi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah da kansa duka ya bashi yace wa qul rabbi zidni ilma kace ya Allah ƙara min ilimi in za a ce wa manzo Allah yace Allah ya ƙara min ilimi kaga kuwa ai ba ku shi da shi shi ba a taba koshi da shi to saboda ne dalili duk lokacin da ka fara a gane wa'ansu abubuwa za ka gane ashe da sauran ka kai ne shi ainihin ilimi kenan duk lokacin da ka fara gano shi sai ka gano ashe ba ka san komai ba to daga nan za ka ga ta kara jajircewa wajen neman sa. shi kuwa kuɗi duk yadda za ka tara shi sai ka ji wani ya ce sai ka ji wani ya ce ai ai alhaji wani ya fi shi kuɗi abin da ka tara kuwa sai ka gama tara sai ka ji ce inda na kai kare na wani ya fara shi ma duk yadda ya tara sai ka ji ce ai inda na shi ya kare na wani ya fara to amma ilimi ba a taɓa kure shi kamar teku ne sai dai ka yi iya iyanka ka bashi annabin Allah fa kenan wanda ke karban sako daga ubangiji amma Allah ya ce masa wa qur rabbi zidni ilma ibn hajar yake cewa wannan yana nuna maka babu abin da ya kai ilimi da addini daraja a wurin Allah shi sa Allah ya ce wa manzo Allah ne mukari bai ce ne mukari akan kuɗi ba bai ce ne mukari akan mulki ba kuma bai ce ya nemi ƙari akan dukiya ko wani abu ba saboda babu abin da kai ilimi na addini daraja a wurin Allah shi sa Allah ce ce ne ya nemi kaji gani to kaji daraja ba ɗaya bace to shi sa dole mutum ya dinga kokari ina ba ta an gane kamar yadda nake faɗi ne duk wanda ya san cewa a gidansa ba yi da malami to ya sake sabon lale ya tabbatar a cikin ƴaƴansa ya ajje malami ta yadda don duk abin da za ka ajiye na masu dukiya masu daraja masu eh, mulki masu kaza ƙarƙashin wannan malamin suke ba za su kai shi daraja ba don manzo Allah ya ce hatta al-hitanu fil bahr kaga kifaye a cikin teku suna roƙon wa mutumin da ke karantar da mutane alkhairi addu'a Allah ka wa ne Allah ka ji kansa ka mai kaza ka mai kaza shi ne kadai aka bar wannan darajar kaga kuwa ai na karewa kudi zai kare mulki zai kare ko sarauta za zai kare amma ne shi ilimi baya taba karewa yana wanzuwa dindindin yanzu muka gama karanta maganan shekul islam muhammad bin abdul wahab ko kaga ilimi ne da dukiya ya bari yanzu barinsa duniya yana neman kusan shekara 300 da za a yi labarinsa yanzu ka bincika shekaru ɗari uku akwai mutane da yawa da suka rayuwa a wannan ƙasa tare da ni da kai amma yanzu ana labarin su babu amma in ilimi ne ba yana nan yanzu ka kwatanta shugabannin da suka yi rayuwa tare da marigayi malam abubakar mahmud gumi ana labarin su amma ba shi ba kullum to kaga wannan shine darajar ilimi akan komai ina mata an gane daraja ba ɗaya ce to gara mutum ya fahimci wannan sako sai aiki da shi Allah ka datar da mu Allah kuma ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya zama hujja ga mu kuma ya zama hujja a kanmu ya kare mu ga duk abin da zai sa kai fushi da mu Allah ya sa mu dace eh ina gani shikenan dan ko eh mun hada sallah ne saboda haka a shikenan karatu ya kare insha Allah assalamu alaikum